Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna jihar Agadez a ƙasar Nijar, inda muke tattauna soke dokar safarar bakin haure. Masu jawabi suna bayyana ra'ayoyinsu kan tasirin soke wannan dokar. Tuni sun nuna cewa sai an wayar da kan al'umma sosai kan yadda soke dokar zai wa jihar Agadas amfani. Bari miƙa ku ga Hamid Mahmud inda zai ci gaba da tattaunawar. Yanzu yadda bakin ke zuwa a tasha don su tafi Turai ko Algeria ko Libya. Eh, baki yanzu suka zo akwai masu sabke su gidashin su amma da ka ce rana kaza ko ba tana tahiya sai ka ga wancan da baki suna wurin shi ya kawo su tasha ko ya kai mota yi lodi ya kawo ya aife di rut hmm. kuma mota ba ta fita sai ta zo haka sai ta shigo tasha amma mota dubu sai ta biyo cikin tasha sai ta tahi tada kenan an san da mai ta kuma an san mota wane ne kuma an san mutum nawa cikin ta mhm. kenan wannan shine ba kaman da nace maka da sai sai da motan cika ta kawai an bani rabi dari biyar jika biyu kaza kaza ina gani ni na yi na yi abinda nake so na yi lalata ma mota ta kashe taya can rasa kudin taya a tare ni kuma ban daban da zan kamo to yanzu da an tare ka ga takardu su sun sun da bai bai komi kuma dudin ka daidai ne kudin ka daidai ne an zamna an kirga kudi an baka daidai kudin ka ga yake ka sallama da saka sallama shi mai mota in bai shiga aljanna ba akwai kin dake saboda da yawa sai ciki kuma to ya ci kan gaskiya kuma taga akwai ta yawa mu dadinmu da zu na fara magana ce maka yanzu dadinmu ni da nake ganin biduna ma mai su ya ci abinci mai igiya ma ya ci abinci mai itace ma ya ci abinci ba kamar da ba da fa da baibayen da aka yi kawai kamar azumi ne ake mutum yadda yaro yanzu ya ce maka mai mata uku da yanzu guda ma sai dai da zage zage ka zo baka da dala ta tambaye ka gudun miya ranka ya baci wannan yanzu babu wannan yanzu ko na ce maka bani wani abu ta kasan gobe na samun kawo maka mm-hmm. balle na yi wa na same shi da kaina to babu kamar Allah ya bude muna wangarihin da aka mana cikin tukuniya kanun musu su fito washe dan da mu rayu Abdurrahman Biyano idan muka dawo wurin kamar ta yaya yanzu su bakin da za su zauwa kamar tare da uh, ko kuma da za su zauwa cikin jihar agadas za su rungumi wata sabuwar rayuwa ce kafin su tafi ta yaya kamata su rungumi mutane su ko mutanen ta yaya kamata a ce su rungumi su bakin haura eto eh wannan duka yana ta tare da tsarin da za a ma yanzu caga nouvelle formule wadda za ta zowa kuma da sabon tsarin da shi gwamnati kuma da eh, meri za ta haudawa bisa don ka tahiya da wannan safara kuwa cikin kwanciyar hankali kamar alakan mutanen gari da su bakin hauren idan suka zo su zauna a can dama ba ta da matsala alakan mutanen gari da bakin haure ba ta da matsala fuske shi da mawancin da suke zowa don su wuce ne ba wai wani dogon zama ba ne ke kawo su sevire ana samun guda-guda su ma da suke tsayawa mai tsayawa da suke yi kuma akwai wurare waɗanda aka keɓe waɗanda ake ce ma geto geto waɗanda kuma maye-mayen 'yan caga ne ke kula da su don 'yan cagan nan da suke kula da su wanda suke wurin su su ne don wani ya hau kansu na su forar da su bisa tarbiyyar ta'uwa ta cikin wannan unguwar da yake koko eh, cikin gari da jihar da suke biyowa ma kansu iso nan a ga suke eh, shi sevire mutum bako in ya zo mu muna da karɓar su kuwa muna da su da dama baki sai wanda yake al'adunmu da mu kuwa da mu ba guda ba eh musulman kuma mutum in eh, ka zo wurin mutum dole kuma za ka binshi yadda yake so don ku zama na lahiya don ka je duk abun da dan ga yan ce eh, abun da bakin haure sa yi in na daidai ne ya danganta da wurin dan da ya zo mhm. in ba na daidai ba ne kuma wannan hukuncin ma wanda ya zo ta kan hannun shi shine ya kamata musa bashir so tari za ka ga bakin haure sun taso daga ƙabiruwan su har zuwa na agres ba tare da takarda ko guda ba da ke nuna cewa su 'yan wata kasa ne sai dai mafi aksari ana lura da kai 'yan kasa ne ta hanyar yaren mutum ko kuma yadda mutum yake shin mi doka ta ce game da mutumin da za a iya fatauci daga ƙasashe shi ya zo wata ƙasa ba tare da takarda ko guda ba kuma a bisa hanyoyi suna fuskantar iri wato musguna iri-iri shin mi doka ta ce game da mutanen irin nan da ke fitowa da garin su har zuwa nan ba tare da takarda ko guda ba da ke nuna cewa su yan wata ƙasa ce ko yan wata gari ne ko yan wata ƙabila ce to eh shi dai gaskiya in muka ɗauka dai ɓangaren su ba wannan na sidiyawo mutanen mu wanga ita doka ta ba da izini a protocol na sidiyawo article 2 ya nuna cewa idan mutum ya da kat identity shi mm. ta ƙasa shi inda mamba ne ida kati ta ƙasa ta kama ƙasar tashi mamba ce ta sediyawo mm, kenan bulaguran shi bai da matsala mm-hmm. zai iya barin ƙasar shi shigo nijar niger kai tsallako daga gari ruwa har zuwa nan agada su bai da matsala mm-hmm. da ma'ikonta matsalar inda take kamar mutum ya kasance bai da takarda mm-hmm. idan mutum bai da takarda akwai matsala matsala ita ce kenan miye ne aka ba da izini mhm. akwai abin da ake ce ma mutum ne a yi expulsion shi wannan kama a hudda mutum daga cikin kasar zuwa kasar shi mhm. amma maganar musgunawa babu ita wanda aka ba incin wannan su yi shi ne jami'an tsaro police mhm. su ma yanzu wannan za su nemi izini na minista na ƙasa wanda yake kula da duk abin da yake shawo abubuwan kasa mm. shine yake sa hannu mm. ya ba da izini a fidda mutum mm. zuwa kasash kuma a biskan tsarin kare haƙƙin bil adam shi zancen musguna babu shi an same ka baka da takarda sai a tsaida ka sai a ce an same ka babu takarda sai a hanyoyin da doka ta ba da izini na hudda ka kasar da sa hannun minista na kasa na cikin wanda yake kula da harkokin cikin kasa Yawwa, to haka ake tafiyar da mutum amma idan eh, mutum yana da kartin te bai kamata ba a ce a nan kan hanya jami'an tsaro tsaye da shi ya nemi wani abu ta hanyar shi ba daidai bane akan tsari ma na shari'a ko da abin da ake cewa concussion ka ɗauki kuɗi ba biskan inda ya kamata ka ɗauka ba idan wannan mutumin ya ka ƙara hakkin sani na abin yi mishi hakkin shi saboda abin da aka amsa ba kan ka'ida ba eh wannan ga yadda tsakani yake kuma ina so ba da ɗan bayani biskan da sai ana ta tambaya wannan soke dokar da aka yi me ake fuskanta ni gani nike abin kamar yayi wuri a mm. yanzu mm. wata duka hudu ma ba a yi ba ina ga mm. wannan doka aka soke ta mm-hmm. kuma wannan dokar ta yi tsanani yau shekara takwas tun domin zuwa yau shekara takwas ta yi tsanani irin tsanani mutane duk ta tatse su tunda akwai abin da ke cewa resource hmm. abin da yake a hannunka yawa mutane suna dan jari hmm. wani iya da mota ne hmm. wani iya da wani dan jarin shi ne yin wani abu wanda yake sa abin duka iya tafiya to wannan a wannan shekaran mutane ɗan matse su wansu an kai gidan yari mm. to wannan dokar da aka hudda shekaran jiya aka sako wa ansu da gidan yari yanzu wani mutum sai shi kan yan kwala hudu yanzu mm. ya san inda duniya ta sa gaba sai ya ɗauki time ya ɗauki lokaci mm-hmm. kenan a yanzu kamar gini ke wannan kamar tabbayar da za a ce me ake fuskanta a yanzu zai yi wuri dan ba da lokaci a sha lokaci nan da 'yan watanni can mm, mm. shekaru mm. sai a dawo ana yawan kama a dawo kan labarin a ce eh, ya ne ake ciki yanzu ya ake fuskanta eh, amma yanzu dai mu muna so kamar yadda su sauran suka faɗa a ce gwamnati ta da gaskiya dokoki don ta tsara tafiyar wannan tafiyar da za a yi mm-hmm. ya za a doki mutane ya za a kai su can kenan ka abin ya haɓaka mm-hmm. ka abin ya zo da ƙarfi yanzu a daidai an shimfiɗa hanya an gyara hanyar tafiya aiki malam aminu dokar da aka kafa ta biyar kafa a kafa ta tiloli da masu aikin hannu sun kasance suna da ayyukan da su bakin ke zuwa wurare daban-daban suna gani suna saye suna wucewa da su ko kuma ma tsaya nan su sayi waɗannan kayan su koma kasashen su domin su sayar su ciri ba shi yanzu bayan soke wannan dokar kun koma wannan sana'ar ne ko kuma har yanzu dai kuna nan kuna diba yadda yin da dokar za ta ɗauki wani sabon salo ne ko kuma wani abubuwa a to kasan shi dama gari na agadas gari ne wanda yake gaskiya dama wanda aka assasa shi bisa ga kan cewa sai an eh, safara wanga kamar bulaguro wanga eh. Eh, saboda gari ne dama karefur ne aka ce matattara ce mhm. dole dama sai wani ya zo sai wani ya tai mm. to dama inda aka zo aka tsaye da wannan tahiyar to lalle kaga akwai matsala haka to amma yanzu dawowar da aka yi mhm. yanzu ne a gaba daɗa za a ganin kama amfanin sakin da aka yi mhm. saboda dama can yadda dan uwa gai dokar ta zo ta kassara mhm. kenan dole yanzu sai an gyara tukwana sai dai daga baya abubuwan da ma ake da niyya a yi dole ba sun yi ba saboda yanzu wa za ka abin kasa ma abin da kake so ka kasa kenan sai sun dawo tukwana in an dawo a bayyana labari duka kan cewa wannan dokar fa da kuka sani wadda ta hana yanzu babu ita da bayanan malam aminu za mu dakata a yau idan allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba da jin yadda soke dokar safarar bakin haure zai wa jihar agadas da ma kasar nijar amfani a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da hamid mahmud wanda ya hada shirin sai solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.